وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والأول الظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابته السادات الكرام ومن تبعهم الإنسان إلا يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله ليس yan uwanmu da muka yi azumin nan bara tare da su su kawo Allah ya ji kansu da ya yi ya sa kwanciyar su don kan ta zama ta mutu kuma da Allah ya sa jikirin da ya amfani da duniya da lahiyar kamar yadda kuka sani ba ba kowace shekara da alƙur'ani muka haɗu wannan masallaci a daidai da wannan lokaci mai karatu karatun alƙur'ani matsayin masu koyo su koya ba malaman qur'ani ne kamar daidai isa amma jirin koyon qur'ani su koyar da bin da ne koya a koya in ne koyo ka ne koya haka na abin muna roƙon Allah duka da wannan koyo ya sanye mu karanta daidai wajen koyarwa ma Allah ya taimake mu mu karanta da daidai sanya ma a ya zama don neman yarda Allah inda da mu samu amfani ta da zama cikin mizanin masalatina kamar da kuka sani sanadiyar karatun nan namu shi ne shigowar ramadana ramadana wata ne na karatun alkur'ani mai kyau ya taho ana son a yi ciccike shi ko ina bangarorin da karatun alkur'ani shi na wannan ƙungiya mai albarka don raya sunnoni na magabata karanta alkur'ani a karantar tsayuwa da shi ana kalla duka waɗanda abubuwa muna da Allah ya bamu iko aiki in muka karatu Allah ya bamu iko aiki da abin da muka karanta muka gane inda ba mu gane ba Allah ya gane da mu bamu iko aikata abu biyu cikin wata rafada wata ne da ake so a laginci abu biyu kamewa daga ashiya mawaɗa da na aikata da na gudunka su ya ɗaya da mummunan buri cikin sakamakon kyakkyawan buri a tsakaninka da Allah da waɗanda ake shi tare da su tare da su bakin ka ya hurta kalmomi da karatun alkur'ani da ambaton Allah ku faɗi abin da addini saboda mai azumi bai dace da furta kalmar da baka dace sannan mai ayyukan alkhairi irin ibadoci na sallah da kuma yin sadakoki ga waɗanda suka cincinci a da gare wannan mu cike wannan wata da wannan ibadoci saboda ku samu albarkar da a cikin shi Allah ya ba mu iko ina roƙon Allah ya ji ɗan mallumin shehu nan mu da suka rasu mala abokan Abdullahi Jiro Allah ya sa su huta Allah ya hutar da su Allah ya shi musu rangwari Allah ya kada bayar da su cikin sadiyar shi da duwar da ba a ambata ba cikin sanihan mutane da suka riga yawan gidan gaskiya kamar yadda suka yi sakatare ya gabatar yau muna biyu ga watan Ramadan shekarar musulunci tun daga hijiran ma'aiki daga makka zuwa madina zuwa yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida muna biyu da wata uku na miladiya shekarar su ta biyu da ashirin da biyar wannan lokaci ne ta za mu fara wannan karatu insha mu yi karatu ba da cikin alkurani ya musu a ƙarshen suratul waƙiya nuna tattafa mutane kashi uku masu darajojin zama a sabiku na sabiku masu daraja ta biyu muminai na gaskiya da mutane na uku a sahabu shi ma Allah ya tsare mai zama kayan kuma ta yi muna na aljanna da kamannunta da wuta da kamannunta karshe kuma ta ruhe ga bayani waɗannan sifin mutane guda uku ba kuma ta ba karatu haka ya ƙare ba Allah babu ikon aiki mu zama cikin ɓangaren na biyu na muminai na gaskiya ko don can ka ya mu muna to an ce kullatu min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin amma su wanda ɓangare na biyu aka ce sullatu min al-awwalin wa sullatu min al-akhirin Allah ya samu na cikin jama'a ta ƙarshe wanda za mu zama cikin wannan ɓangaren nan mu yau kuma za mu buɗe suratul hadidi surar da Allah ya ambaci ƙarfe wannan kusan ƙarshen surar ya ambaci ƙarfe saboda zaman sa ƙarfi ga mutanen adam lokacin da ake zaune lafiya da lokacin da ake yayi kuma abin tanadin rayuwa gare shi lokacin gine-gine ana amfani da ƙarfe sosai da gina abubuwan hawa da rayuwa daga ƙarfe ne ake gina manya-manyan benaye Da gare su ne ake sulke na tare kai da kuma abin da ake halbi da shi bindigogi da sauran abubuwa da kubba da masu suka da sauran abubuwan da Allah ya kawo na zamani don haka Allah ya ambace ta suratul hadidi yasa aka ambata saboda a gwada da muhimmancin da aka kare ne surar ta fara bayanin ta tsaftace Allah da ta'arifin ta wa Allah kuma kaka Allah ya kaka ayyuka Allah ya duk bambanta Allah da tsalikai Surar ta fara da wannan amma dai bari mu ji daga Allah rabbana mai daraja أكرمك الله بسم الله الرحمن الرحيم سبح نعم. لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم نعم وجد سبح لله يا قصة الله أي نزهه تعالى ومجده mun girmama shi kullu ma fil kauni duk abin da a cikin ba baki ne. nan Allah ya ambaci sabbaha wannan kalimar Allah ya ambace ta gurare daban-daban kuma da sigogi daban-daban nan ya ambaci sabbaha lillahi farkon wannan suratul hajji mm. ya ambace ta farkon suratul hashar sabaha lillahi ma fis samawati wal ardi sabaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwa al azizul hakim nan ma Allah ya ambace ko tabbace Allah tsaftace shi daga barin kowace irin na kasa ta jahilci ko abokin tarayya ko gazawa ko karewa duk waɗanda a cikin kan mai guda bakwai waɗanda a cikin a suratul fatima Allah ya irin wannan magana sabaha lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi wa huwa al-azizul hakim kaga wannan sai amfani da sabaha sabaha fi'ili madi to akwai inda yake amfani da fi'ili mudari kamar farkon wannan suratul jumu'a yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi ملك القدوس ملك الملك القدوس العزيز الحكيم هذا ما يعبد ده في اللي مضاري ainihin can gaba kuma ana na ana yi ya ambace shi a suratul tagabun يسبح لله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كان وأن سورة سورة أمريكا يسبح الله ينا في الله da abin da a cikin kan mai guda bakwai da abin da a cikin suna tsaftace Allah daga bari abokin tarayya ko kishiya ko kini ko tamka ko mata ko ɗa ko wani makamanci abin da ana kasa ko mutuwa ko rashin lahiya ko wani abu duk abin da ana kasa duk san mai guda bakwai da kasa da abin da a cikin su ya tsaftace Allah kaga a ambaci ma ya ambaci mutari a wani wuri Allah mun yake ambaton nan. سبحان الذي أسرى بعبده سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله نعم الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير هذا ما أي أمر أمر كلمة مصدر سبحانه قدر شيء wannan haka ubangiji madaukakin sarki ya ambaci wannan تصبيهي ya ambace shi da wannan mudari saboda ya gwada an yi can gaba ya ambace shi da mudari da yana nuna ana nan ana ta yi ba a bari har abada kuma kowa da komi salun masu kan ce tasbihul ukala'i bil qawl wa tasbihu ghairil ukala'i bil hal ba gaskiya bane تصبيح الوكلاء بالكون تصبيح غير الوكلاء بالكون هو هذا ما كان يكي أما كيف يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا يا نونا دكان تالكي أما بكساهر شن baka san yaren tsuntsaye ba amma ai suna da yare ko ba a ji Sulaimanu na ji yaren yaren kururuwa ba bai jiya ba annabi bai ji yaren duwatsu ba to kenan Allah ya faɗa mu da sama da ƙasa da waɗanda a tsakani su kowa na tsaftace Allah faɗa amma yaren suwa ne ba shi ba walakin antum la tafqahuna tasbihakum ba ku fahimtar yaren da duwatsu suke tsaftace Allah don Allah ya ce ma annabi Dawuda wa sakarnal jibala ma'ahu وسخرنا الجبال يسبحن والطير الله من أسول فرشيك منك فوري مي جوار وسخرنا الجبال يسبحنا ما هو الطير الطير الله يتمو فوري ما النبي سليمان النبي داود عليه السلام abin nan zuwar wasu da tsuntsaye suna tasiri tare da shi mm. yorar su duka ma a fuskar su ita don haka magana cewa wai bilhali ne eh gaskiya ne Halin itacen ga yana gwada kaɗai ta Allah tsamin gudanar gurbi yana gwada kaɗai ta Allah tsamin shimfiɗon ƙasar ga yana gwada kaɗai ta Allah tsamin ruwan sama bigairi amadi yana gwada kaɗai ta Allah tabban Allah ya gwada kamalarsa to duk halittu komi yana gwada kaɗai ta Allah da tsaftace su daga bari abokin tarayya ko gajiya ko kaka ko ta ko tare komi yana nuna fi kulli shay'in lahu ayatun Allah Allah su wata. cikin komi akwai alama mabayyani ya suke gwada kaɗai ta Allah to duk san mai da ƙasai kowa yana cewa Allah, in ka da baki a sa ka kai in ba kawa Allah da a kai sujada ba za ka je kai na wurin kaki ka duka sujada ce ga Allah ko ka so ko baka so ba yasa a suratul ra'd Allah madaukakin sarki yake cewa suna yin sujada ga Allah da suratul nahl walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa dhilaluhum ha وظلالهم بالغدو والآصال إما بخيمة لا إن وقت صاحب أي يمت جيد على كيس جدان إرانا في يمت داو في قبل كيس جدان الله تهنا في إنكاي كي كان تلاك جيد كيس جدان الله duk wanda ka girmama ka kai ko ina sai a sa ka wannan abin da ya fi komai muni gare ka kafin ka sai a je ka sa ka duka ka suntule ka so ko ki wallahi tallahi da'a da Allah to shine Allah yake ni. sai an so ai tasbihi ga Allah a tsaftace shi ai mai sujada in ma ba a so ba za a yi sujada ko makara don eh. makai ta da'a da kai ta dole saboda an rayar da kai lokacin da aka so a baka lokacin da aka so a ɗiban ma muddin da aka so a kashe karen da aka so cikin halayyar da ake so don haka kai sujada ta a'a ka samu daraja ga Allah nan duniya ka samu tsira gobe lahira shine mafi girma don haka yan uwa Allah ya faɗi ce tabbaha lillahi sun tsaftace Allah ma fi samawati duk abubuwan da a cikin mai guda bakwai an bato ma nan ga a galibin ligairi a haƙin ringayar da ne mafi rinjaji ne ga marasa hankali saboda sun yi mu yawa ba su iya ya ƙasa ba su iya ganin iyakar gulabe inda ruwa suka mamaye a duniya ya fi inda wata ƙasa kan mamaye shi yasa Allah ya ce ma fi samawa wani gurin kuma sai ce ma fi samawa yarin jayar da masu an kulla saboda albarka saboda zaman mala'iku cikin su zaman yaji annabi adam cikin su zaman aljannu cikin su kuma su ne masu nauyin halitta sai rinjayar da kuma sai rinjayar da lokaci saboda hikimomi Allah da ake cikin da kuma adadin da an gare su wanda bai kida yawa kuma sai ga Allah da ce dukkan su sun taru sun tsaftace Allah daga bari abokin tare yanzu kuma sai mutum ya karanta wanda aya kuma ya zo ya ce Allah yana da gauzi yana da wani wali kuma kenan kenan ya ce ya karyata abin da ya faɗa na sabbatin Allah shine Allah ya ce huwal azizu bayan Allah da kowa ya tsarkake shi kuma shi ne gagarau ga buwayi ka kasa ya halicci wa abin da ya kaso ya aje shi wa da ya kaso ya ba shi kwanukan da ya kaso da shekarun da ya kaso da arzikin da yake so ya amshe rabbiya su kuma ba wa iya wala yumani ba hannu wala na. ba mu iya jayya da Allah ko ba ba mu iya hana ma Allah sai ke ce mu al-aziz gagarau wanda shi ba mai iya jayya Ni ya bayar ba mai hana Iya hana ba mai bayar iya raya ba mai kashewa iya kashe ba mai raya yake su al'azim sai ce alhakim kuma wanda ke gwada gwaninka fi sun iya cikin sana'o'in gwani ne wanda kadda ya shi da kasar da akwai gwani a yi wani guri kasa kunga sun noma a yi wani guri rafuffuka a yi wani guri tudanni ai wani guri tsakuwa ai wani guri kankara ai wani guri duwar wasu ai wani guri itatuwa ai wani guri gulabe daban daban wallahi ba don karo ba don maslahar bayan su ne halitta ya kawo su ne alhakim wanda yake mai gwaninta kuma alhakim wanda yake gwani mai hukunci da adalci mai adalci in ka ce mai adalci cikin hukuncinsa ko ka ce mai gwaninta cikin sana'arsa duka kayi daidai shine Allah madaukakin sarki ya fara yi maka ba ya haɗa ma tsaftace ne kuma ba wai shi ne ba duk duniya sama da ƙasa kowa ya tsaftace shi ya faɗa ma ya kamala tsaftace cutar da shi wannan tsaftace sai ce a gaba له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير dan uwana ka fahimci wannan sura suna daga cikin da Allah ya kansa ya bada ya ce kaza sai da ya faɗa maka Allah tsabaje wata Allah ya ce kuma da wannan za zaka gane wallahi Allah ya ce shi da kai da kuma baka bai kamata kai jaya da shi ba yau yanzu Al'azizu na gaka iya so ka rayu ka rayu ya so ka mutu wallahi Allah ka duniya kamar kasa ba mu yi masa maka an mutu ana shugaban kasa ko ba mutu ba an mutu ana ana ana basara ke babba ko ba mutu ba hmm. an mutu ana mafi kowa dukiya a duniya su aruna sun mutu ko ba mutu ba hmm. ya gwada maka gagarau ya gwada maka birnin sabbin a cikin wadda ya yi mutane su gaugociya ya sanya fifikon daraja tsakanin wani da wani ya sanya fifikon ilimi tsakanin wani da wani ya sanya fifikon fahimta tsakanin wani ya sanya fifikon kyawu tsakanin wani da wani saboda hikima saboda inda duk an yi mu kala guda ba mu gane ni'imar da a cikin kyawu sai da yayi mai kyau sai mummuna kusa gare yayi mai kwahu sai gurmu kusa gare da ya yi mai magana fiye yi turma kusa gare ko ba haka ba eh. ya yi mawadaci sai makiyata kusa gare don gwada mai wadatar so ne na an kai da ita wallahi wallahi ba ta kuɗi ne na da an kai mai mulki sai aka yi talakawa fiye da yawan da abgare shi inda za a ce ta ko maka talakawa su yau kiri a shi mulki wallahi ba ka iyawa don a gwada maka nima ɗai ta an ka ba ka kada kujera kai ta tadda gaba kana cewa kuka ce tuku ɗan cikin ba mu yi muku wata magana a'a wallahi sun kana an kai da kujera yan sai ana an san ku gane wannan magana to sai ya ce bayan haka lahu mulku samawa kuma shi ne mallakar sammai guda bakwai wa arin da kasa shi yasa an baci kasa saboda guda kuka gani sai an bata muku wannan da kuka gani amma ba guda ba ce الله يهدي في كفائر ودخل في سلام فرنسا مسترجة سورة سورة التحريم أكرمك الله هي الله يكفي الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما الله الذي خلق سبع سماوات ga halitta Allah nan da cikin da abota mai shi na wanda halitta kan mai guda ba yake wa minal ardi mislakum ga halitta daga ƙasa kan sun bakwai inja wanda waɗanda suke bakwai ai su ma guda ta mutu duk da muke da su guda bakwai ne ba mamaki dole ne wanda ƙasa ma bakwai ƙaƙa ta farko take mun gane ta gata wadda a ƙasan ta ƙaƙa take ba mu sani ba wadda a ƙasan ta ƙaƙa take ba mu sani ba an kare suke daban-daban suke ne Allah ya tabbata mana ya halitta a cikin guda ba ya tanazzalu al'amru bainahunna tsakanin sama bakwai ƙasa bakwai Allah ya ana saukar da umarni tsakanin su ake ku yi kaza shi afani ku bar kaza shi an mummuna ku yi kaza shi Allah yake so ku bar kaza shi ne Allah ba don me Allah ya ce ta alamu don ku sani Allah ya yi su bakwai bakwai ya bambance tsakanin su ya kawo ku ya aje tsakanin su ya saukar da umarnin tsakanin su lita alamu an Allah ala kulli shay qadir don ku Allah yana da iko cikakke sai da ya so ya ajiye ku nan ba wani ya tilasta shi ba ba wani ya gwada mai hikima ajiye ku shi ya zaba ya ajiye ku nan ka saboda maslaha su ta hukunta ya ajiye ku nan wa anna Allah ala kulli shay qadir don haka yan uwa ubangiji yayi ta'arifin kansa yace lahu mulku samawati wal ardh shi adda mallaka sammai guda bakwai da ƙasai ma'ana sammai bakwai da ƙasai mulkuhu mulkin sa ne wa khalquhu halitta sai shi adda huwa al-malik wal khaliq wal mutakarrif kama yasha shi ya halitta shi ka mallaka kuma shi da damar jijjuyawa da ya kaso don haka sai bane ya ba su wani ya amsa da su wani sai bane ya fito da su wani duniya ya fitar da su wani duniya sai bane ya ɗauka su wani ya kakkanta su wani Ni ya fa'ida ka san wannan ikon na Allah saboda ka duka kai tawali ga Allah don ko ba kai tawali ba an hika amma abin da tawali'un ka sai arzuta ka da shi a girmama kana duniya kai rayuwa mai kyau gudun koma shigar da kai gida aminci da Allah Allah ya ce Allah nan bukuyi yana rayar da ta iya kashe su wa yumitu yana kashe waɗanda an raye huwa ala kulli shay'in qadir bisa ga komai yana da cikakken iko kaga shi na kasa kwai kurma ya hayi dan kaza kwai in ka ajiye shi nan bai ya gurguta a fasce ne amma sai a fitar da mai rai daga cikin shi kuma haka mai rai din na a fitar da matacce daga cikin shi sai daga kazan zanna a fitar da faifai ya komi kai da rayuwa bai ya gurgusa bai ya koyo haka Allah ka gwada kudurarsa da iko yana da iko cikakke haka nan kuma wannan rayarwa ce ta kifiya akwai rayarwa ma'anariya, akwai kashewa ma'anawiya Allah yana rayar da wanda ya so da imani ya sanya shi mai ganin Allah gaskiya ne hukunci Allah gaskiya ne annabawa gaskiya ne littafin Allah gaskiya ne kuma yana kashe wanda ya wani bai dauki Allah ba bai dauki Allah serious ba bai dauki littafin Allah serious ba bai dauki annabawa Allah an yi mai kashi na ma'ana yana nan zaune amma ba na yayi bane fal jahiluna fa mauta qawla mauti eh wa ahlul ilmi ahya'un fa in matu amma ma'abuta ilmi rayu ne ko da kuwa ka ba su duniya sai yanzu ka bincika rayuwar mala abubakar yau in ka buɗe wani wuri ka ga malam kiro na wa'azi an kai da ido duniya bai mutu yana nan gida ne yanzu zai fito har gida ba to haka nan yan uwa Allah yana rayar da wanda ya so da imani da addini yana kashe wanda ya so da jahilci da kafirci da biyan al'adu an kashe shi ko ka ga mai kaman bai rai mace ce ne bai da tasiri saboda in ya mutu mutuwa fita har abada ta bai rayuwa har abada Allah ya ce wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah ga daukacin komi yana da cikakken iko komi Allah ya so yana da iko akan abinda duk ga Allah bai kasantar ba bai so ba akwai fassarar da mutane ke wa da wayayyunmu kowa haka suka fassarawa ma'ana in Allah ya ga dama ba fassarar kwarai ta Allah yana da cikakkiyar dama ki za ya sha'u qadiru in Allah ya ga dama ba Allah dama gare ba a fassara in Allah ya ga dama kai wani aka cewa in ya ga dama yiwuwa abu ya yi in bai ga dama yiwuwa bai bari amma shi Allah dama kai shi kaskata ba a fasari Allah ga dama da ne haukan mutu su fito mu haukan mu aka ce to iya ga dama yiwuwa abu ke ne in bai ga dama bai bari amma mashiya ta hana ta wa huwa ala kulli shay'in qadir ya Allah duk abin da ya so abin da duk ya so mai iko ne suka ke akan ka ba a cewa iya ga dama don dama akwai ta hukula ko babu ta akwai abin da Allah bai dama a kai ne ba abu sarai Allah ya ga dama a shi Allah ya ga dama shi komai su yana dama akan sa wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah akan komai mai cikakke iko ne sai Allah da ya maka ta'arifin sa kan ga fara maka wasu sashen sifofin sa da agare da suka cincin har da shi a bauta mai waɗanda sun yi shekara za a tsaya gare su amma sai ya ƙara gaba ya ce huwal awwal huwal awwal wal akhir الظاهر والظاهر والباطن نعم. وهو بكل شيء عليم الله يتي هو الأول الله شيني نفرقه ليس لوجوده بداية فاروح الله باطن كما يدمي رسالة يتي ليس لأوليته ابتداء كما يدمي رسالة ولا لآخريته انتداء mai wannan tauhidin nan mai risala tauhidi ne mai kyau a fahimce shi kuma a kan aka fahimce daga nan ne aka bari karatu don malumman mu yan dari kan karanta da mu sun karance shi ya ce wa huwa fawq arshihil majid bi zatihi amma wa huwa fi kulli makani bi ilmi haka suka karanta da amma kuma sai ka je sun ce mu can kai Allah ni Allah ita Allah ke Allah kaga wannan ya saba ba abin aka karanta da kai an shiga rudani an bar karatu su suka karanta da ko fauka al almajid Allah yana birbishi a ƙarshen sa mai girma bi zati da zati kenan Allah yana sama son mai guda ba ta ka yake can ka isa don ba ka zo ba kuma ba faɗa ma ba dai yake ba ba ka iya sani amma dai ka yi imani yana yana birbishin son mai guda ba yace amma wa huwa fi kulli makanin bi ilmi amma shi Allah zaman ka can bai ka nan kasa karkashin kasa ya jahilci abin da a can ba ko kuma abin da aka san da abin da bai sani yace ta'ala an yakuna fi mulki ma la ya ya suka shi Allah wani abu da kasance cikin mulkin sa abin da bai nufa ba ya wuce ya wuce ka zo ya wuce ya girma maga cikin mulkin sa ai wani abu aw yakuna li ahadin gina an ko wani wanda ya wada tuka da Allah ya ce a ah, shi Allah ya babu ruwa da Allah ko ka ji dan siyasa ya ci ake mun ya ce ko Allah bai so ina ci wallahi zalunci na Allah ka ya wuce billahi la bila ila ila Allah ba shi na ba aka cewa ko bai so shi sai ya so in bai so ba bawa sai da guda ba bai yi ba wallahi amma jahilci na daukar mai bullet ko musulmi ko kafiri ya ce saboda ya ga ƙarfi da dubaru da kudin da ya tanada ya ga ko Allah bai so ba ƙarya kike wallahi sai Allah ya so in ba so bai ko kai ranar zaɓe yana kai ko kai ka saboda haka wannan mulki na Allah ne shine Allah madaukakin sarki ya ce shine na farko wanda faruwar ka ba ta da fara in ka kai ce to yau Allah ya faru Ka kai ga inda tunanin ka bai ya gano hakika ne abin sai kawai ka janye ka ce subhanallahi wa bihamdihi huwa al-awwal wal akhir wa zahiru wa kulli shay'in alim ka tsaya nan tunanin ka ko ka kai kan wala yablughu kullu sifati wa tuna ya tabiru mutafakkiruna bi ayatihi wa la yatafakkaruna fi ma'iyati zati masu tunane suna la'akari da ayoyin da su sama da taurari da wata da rana da mutane da gulabe da tsaunuka. su gane wallahi abubuwan gaba ba za ta yi su ba amma wallahi ta fakkaru na fi ma iya fi zafi ba iya tunane a gano da ikanin zafi Allah ga wani ko wallahi kalaka kuma ba ta amalu duk abin da kai ki kila haka Allah ya fito wannan tunanin da Allah ya halicci wannan haka ne shine ce na farkon da baya da faruwa wal akhiru na karshen da yake kuma baya da ƙari inna da narisul arda wa man alaiha wa ilaina yurja'u kowa da ƙari albaki ba da bala'in kai Allah mai wanzuwa ne bayan ƙarewa kowa mutum ɗan adam yana da farko yana da ƙarshe yana da farko lokacin da babu an lokacin da babu mutum ka karanta ƙarshen suratul farkon suratul insan akwai lokacin da ba mutum ba ba ai ma din shi sai ya faru ka ga nan bai da bai farko an yi lokacin da ba shi sai an ka yi shi to nan inda aka yi shi zai kare duniya amma an zo lahira bai kare ba wanda ya arzikin shiga aljanna bai kare ba har abada wanda ya arzikin shiga wuta kuma akwai wanda suke masu dawo ba kare ne na fiha abada amma shi Allah farko sa bai da faru kuma nan bai kare ba shi ne Allah yake ba mu labari ci wa zahiru bi ayatihi wa adillatihi mabayyani ya fi komi zama bayani komi kaka tsammani yana bayani Allah ya fi shi zama bayani amma da ayoyin sa alamomin da ya sanya kai ga kai kalli wanda aka yi kalli wanda aka yi waɗancan kalli wanda aka yi waɗancan wannan abu ya ishe ka gane Allah shi ne kuma mai wadata ne kuma lalle Allah gaskiya ne shi yasa yake cewa min ayatihi khalqu samawati wal ardi wa min ayatihi khalqu samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum إن في ذلك لآيات للعالمين samawa cikin alamomin kaɗaita Allah da kamalar ƙudurarsa da samuwarsa da rikar da yawa sun yi sunan wani wajen ce bi gairi amarin sarauta wakti lafi na cikin alwani da saɓawa mm, ne da saɓawa launukan ku da halittar gida guda ku samu wanga dubu wanga gajeri wanga masakai wanga mai kaurin murya wanga mai tsiri wanga mai ilimi wanga jahili wanga mai arziki wanga matsiyaci wanzama faraki wanzama gina guda Allah ya ce wakti labu aljinati kuma alwanta saba launukan ku da halittan Allah ya ce inna fi zalika la'atin wannan alama ce mabayyan ya ga kamalin Allah da kadai ta so da samuwar amma lil alamin da fadan da amma da kaka ta kana ba malami ko da ilmin ka bai dewa ka san dai Allah ka san wanda aka bauta musu ka san annabi ka san hakkin da Allah ka san shari'a ka haƙƙin shari'a na a gare ko ilmin ka bai wuce nan ba alhamdulillah shine Allah ya ce wa zahiru sannan mabayyani da dalilai alamomin sa mabayyani bayyane alamomi ba da Allah bayyane da dalilai da ayoyi ne akwai ayatul kauni akwai ayatul nuzuliyya allati unzilat alal anbiya'i wadda aka saukar mazuni yanzu ga su ƙur'anin ga yana karanta da mu ga wada Allah yake ga wada Allah yake sannan mun gano Allah a tun daga halittar mu da halittar sama ta ya ci wal wanda yake koyayye daga bai a gane da ita ya ni komai koyewa duk tunaninka da duk kwankwantonka da duk bincikenka bu a bolo kaka hawa komai kaka hawa wallahi babu inda ka isa ka gano hakika ne zafin Allah ba ka isa zuwa wallahi shine albatin wanda koyayye daga agamu hakika ne kuwa kulli shay'in alim ya ce shi ga ɗaukacin komi in kana gida ya san halayyarka in ka yi magana ya san abin da ka ya san abin da ka fada in ka ɓoye ka yi wa fawaki kuma Allah ya san abin da zuciyarka kan nasa amma ba ta fada shi yasa suratul Allah yake cewa ne da yake cewa يفعل وما تحت الثرى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى نعم فإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى أيوة وإن تجهر بالقول إن تبين مكانه فإنه يعلم السر asirra ya sa abin da abin da asirri abin da aka aka fa da abin da ya aka fa abin da yanzu an gama karatun da da ba to Allah in ka tashi ka aikata abin kwarai ka nasa abin kwarai saboda Allah ya shan bashi bawa yana hangen zuciya shi yasa yake cikin kasa ala sikatin Allah yawan ilimi ga abubuwan da afaki duk abin da tafi daga bayan Allah bai ne inda hu bayyinu wa zulmatu inda hu duk a gurin Allah haka yan uwa shine Allah huwa ala kulli wa huwa huwa huwa ala kulli shay qadir sai Allah huwa al-awwal wal akhir zahir wa huwa bi kulli shay alim sai la huwa alladhi khalaqa samawati خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش نعم. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما ينزل من السماء السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير الله يتوفى أمنا أيوكا يا أمنا كمان نوكا ينزد أيوكا فديك سيبينا ya ce huwa lafi khalaqa samawa shi Allah nan ne wanda ya halitta samai guda bakwai wal arda da ƙasa kuma cikin shekara nawa cikin sittati ayyam cikin kwana shida cikin kwana shida aka halittu duk duniyar gada da muka gani ka karanta suratul shura kahin ta na karshe kahin ka ke ƙarshen ka karanta ka ji yadda Allah ya halittu ka rarrabe kasa karanta suratul nazi'at ka ji wanda Allah ya halitta sammai kuma yadda ya mulmula kasa ka karanta a suratul qaf yace huwa allazi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin wa laqad khalaqna samawati wal arda khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma hmm. وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب الله يقول لك والله تنقنا السماوات والأرض مو حلق سمي قدام قيد القطاع في ستة أيام يسكن وانا شدة الله يقول ما مسنا من لغوب أنت قد جاء بكشافي مبا هدي مئة يهودا فسكتي الله يا هارا أي كيرا لهدي a Asanin Talata Larba Alhamis Jum'a suka ce wai sai yadda ci sai a ra'a Allah ce karya ne wallahi Allah bai gaji ba saboda ba wai rashi iko ne ba a'a ya halice su cikin waɗannan kwana shidda Walar sha Allah kalaka kuma bilan hakin safar da ya so da ya halice su da kiftawar gira ko kuma ta haƙiƙun li wannan gaskata ne bai ce makanta al'azizul hakim cikin kwana shida duk gada muka gani Najeriya ɗaya an ka baka asamin da yawa ce kama ce Najeriya kaɗai cikin ƙasashen duniya fiye da ɗari Najeriya kaɗai an baka asamin da yawa cewa wallahi an baka matsala to amma ya halice su cikin kwana shida amma masana min lugu bi Allah ke kuma ba mu gajiya ba ta tafi mu inda ya so da kyakkyawa gira ya ce kama an da ƙaunar ya alamun ma ya riki filar sai ce nan zai farci ya halici amma guda bakwai cikin kwana shida sun masawa al'arshe ce sai yadda daidaita a kan al'arshi yadda daidaita da al'arshi daidaita da ta dace da shi ƙaƙa shi ke a kan al'arshi ba mu sani amma mun yi imani Allah ya daidaita ta al'arshi wadda a ita cikin ayoyi guda shida da Allah ya daidaita ita ita ciko ayoyi na shi da Allah ya daidaita ka halasu wanda yake Allah ko yana ko ina ya yi karo da waɗanga ayoyi ya ta littafan fiƙi ya ta littafan hadisi saboda manzo Allah ya ce wani ya ce ya manzo Allah ina son yanta boyar ga da din wani abu da ya same ni na yanta boya ya ce ya ce tambaita ina Allah yake yace mata mu'mina ce ya manzo Allah gata yace aina Allah yace mata ina Allah yake a ina Allah yake yace Allah fi sama'i yace Allah yana cikin sama da yake a cikin haka inda ha mu'minatu ka je ka inta saboda kai imani da Allah kenan wanda yarda Allah yana sama shi da imani wanda yace Allah yana ko ina ko wani guri wannan bai da imani da Allah bai ba Allah hakke ne bai kamba ma Allah irin kamba wa ta dace da shi Allah yana da bishin sammai guda bakwai a kan al'arshinsa shi na ce sun masawa al'arshi yadda ne ta kan al'arshi istiwa an yali ku bi jalalihi daidaita da ta dace da kamalarsa da girmansa min kai tamtini wala takayyufi babu misalta mu ce kamar yadda sarki yadda ya daita akan mulki babu misalta mu ce kamar yadda ya daita akan akan kujera babu misaltawa wala ta kai ko bamu cewa Da kai ke yadda suke daita babu. Allah ya ce cikin zaman ya da ita sa'ar shi ya lamu ba ya bishi yana sanin duk abin da ke shiga cikin kasa wa ya lamu ma ya da kullu ardi yana sanin duk abin da ke shiga cikin kasa Bin madarin na tiko ruwa da zai shiga bana wa amwatin da batattu wa ma ya faru minha kuma ya san abin da ke ta cikin kasa bin ma'adina daga ma'adinai irin su fetur irin su gol irin su menene wani batin da tsiraruwan da za su tsiro shi da su Allah wai zan gani wannan Allah ya ce ma yanzu min sama'i kuma Allah ya buwa ya sa abin da ke saukowa daga cikin sama shi ke saukowa daga cikin sama cikin shi akwai ruwa akwai arzikin bayi akwai mala'iku akwai rahama akwai azaba duka Allah suna fitowa ne da ya ce yudabbiru al'amra من السماء إلى الأرض ثم يعرج فيه يدبر الأمر من السماء نعم في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون يدبر الأمر من السماء yana tsara al'amuran su daga sama in tsara su daga sama sai a sauko ila al'arzu zuwa ƙasa to wannan Allah yake na yulik abin nan ya abin ne ne yake cewa ya alamu ma ya liji fil ardi yana sanin abin da ke shiga cikin kasa wa ma ya tarzu min na wa ma yanzilu min as-sama'i da abin da ke saukowa daga sama wa ma ya arudu biya da abin da ke kasa akwai abubuwan da ke taka zuwa sama akwai mala'iku akwai ayyukan bayi salihai Allah ya ce ilayhi yaqulu al-kalimu tayyib wal amalu salih yarfa'u zuwa gare shi kalima ita suke taka in kai kalimar la ilaha illallah dauka ni ke dauka sata Allah da salati da azumi da zakka in babu su ba su sata ba a mutum kalma an gane yan uwa to shine Allah mai sarki ya ce huwa ma'akum Allah ne yana tare da ku ne ma'akum a inda duk an gwada kuma ihada to an wada muku ga halin Allah kuma ga yadda yake shi ya halicci waɗanda abubuwa ya kewe kuma wa huwa ma'akum aina ma kuntum yana tare da ku gida yana tare da ku daji yana tare da ku cikin yana tare da ku da rana yana tare da ku cikin kasa yana tare da ku cikin sama duk inda za ku shiga kana tare da Allah sosai in ka san wannan tauhidi ya zauna maka sakon Allah bai baka sharu da mu kana kauce mai yan sanda duk wanda ka kauce mai yan sanda saboda tsoron su ya kamata ya bar sabo saboda tsoron Allah don Allah ya fi kamu ya fi tsananin ƙarfi ya fi tsananin mu don haka rashin imani aka ɗaukar musu ya zo ya ya sa ka cikin rukunan imani an tumina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wa yawmil akhir wal qadari khairihi wa sharrihi akwai imani da gaban ka akwai inda za a kashe ka san bai akwai imani akwai mala'ikun da tare da kai dukka da kuta ba yadda za a yi karbar ba ka da ƙarfin nan dare bai raba ka da su gini bai raba ka da su shiga daji bai raba ka da su shiga gari bai raba ka da su in ka haka za ka yi a jokin ɗinka su da samun saboda mala'ika ya fi ɗan sanda ɗaya mala'ika ya fi duk halittu Allah ƙarfi amma suna tare da kai ba ba a ba su umarni su hukunta ka ba kai su bi ta su rubuta su kai da Allah ba ka tsoro haduwar ka da Allah abinda suka rubuta ma ya kunya ta ka gobe kiyama shine Allah madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala yace wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basirun Allah bai gani ne ga abin da suka yi raqibu ala amalin ibadi mutalliu ala sajirati wa kabirati mai hange ne akan abin da suka yi karami ko ba. Allah yace bayan shi له ملك له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور الله يتعبيها مثلا له ملك السماوات والأرض أكفي كرره للتأكيد وتمهيدا لإثبات الحشر والناس والناس يا نانا أيا فدي وانا أنا أما قيك نانا له ملك السماوات دون كده يدن كامن شيء دون شرط lahu mulku samawati wal ardi huwa yumitu huwa huwa ala kulli shay'in qadir ya yi kin break ya tuba goni abin da ya kamata ka tuna da shi ka rike shi ka dinka kawo shi kowane lokaci da ce shi adda mallaka samai guda bakwai da kasai kuma ka sani wa ila Allah irja'ul umur zuwa Allah za a mai da al'amuran gobe kiyama ay ilayhi wahdahu marji umuril khalaiq fil akhirati gare shi kadai al'amuran bayi suke koma gobe kiyama yujazihim ala a'malihim ya saka musu gwargwado ayyukansu in khairan fa khairu in sharran fa sharru ko ni ka aikata ba ka shammaci Allah ba kan ka karwa alkhairi in ka yi alkhairi in ka yi sharri kuma kanka Allah in ahsanta ahsanta li amru wa asatun falaha haka shine Allah ya ce ku sani ya mallaki kan bai da kasai ba mai hana mai yesu su kariya na su ba mai hana mai dadewa ba mai hana ki mai da ku cikin rayuwar sabuwa da ku da waɗanda suka mutum farkon duniya suka amai da ku kuma sai a kawo al'amuran ku yau ga ku da Allah ya hukunta abin da ya so a kan bisa ga ayyukan bayi shi yake adili da bai gano sarka kai da abin da kai da ayyukan to shine Allah madaukin sarki yace bayan haka يولج layla يولج nahari wa النهار nahara fil layl wa huwa alim بذات الصدور Allah yake cikin ikonsa da kudurarsa da angare cika sayul julai da sinna har yana shigar da aiki ke ga hunturu gare ya yi tsawo cika gara sai yin ya zama karami da damana sai yin ya zama dogo gare ya zama karami wa jun nahara kuma yana shigar da yini filai da cikin dare wanga ya yi wanga tsawo wanga ya yi wanga wa ana cikin wanga ya yi an jima kaɗan za a shigar da dare sai ne ya kushe shi na arziki ko ya kan ana cikin dare sai ya shigo da rana ana cikin rana sai ya shigo da dare kuma sai ya sanya wani su wani lokaci wani su yi wani tsawo da cewa huwa alimun bi zati sudur Allah masani ne ta abin da ake kira da bari don abinda da yi suke abinda su suka da ga zuciya su Allah ya shan bakin su ya zahari ina yake fada a suratul kahf ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد والله مو مكالي تيموتو bayan mun halice shi wani alam ma ta mun abin da rayuwa cikin wasu na abin da ranka ya karta da su mun kuma na wa huwa aqrabu ilayhi Allah ce mun yi kusa ga mutum min hablil wa nahnu aqrabu ilayhi Allah ce mun muka yi kusa ga mutum daga jannan ya sa yake daukan masa miyo da abinci da iskan da yake kaka waɗanda jiyoji manya masu amfani mutum wajen rayuwa Allah ce mun yi su da kusa gare kenan kusanci a gare ka ba dan kusanci na da ka yi misaltuwa babu inda za ka yi kabin da don jannayin ka bai wani lokaci bai kanin kawar ka ta ta kuma ta ta amma shi Allah babu yadda za a yi inna na hannu muhim mawta wa nafatu ma asamu wa taru kullu shay afina fi imanin haka ba ka da in za ka yi ta daga ihada da abin da an magani in mutum ya san Allah to sai ya dawo ya abin da aka ce aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fi alladhina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir nan amma ta san abin da makaranto dai Allah shi amfane mu da shi abin da muka yi kuskure Allah shi yahi muna Allah ya hadu da haka ne ya san ba da gangan muka yi kuma ya san ba mun mu taso daga buji mu to mu karanta wa mutane abinda ba daidai ba baka muna roƙo inda aka yi daidai yawa ta muna lada inda aka yi kuskure kuma Allah shi muna rangwame ka sanya muna albarka da lada mai yawa ga waɗanda ji da muka yi da arzuta muku zama sanadiyar shigan mu aljanna da arzuta muna duniya da kore duka wata mishkila da damuwa da muke a cikin da muna roƙo Allah ya muna magani abin da ba mu kawa kanmu subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka a atubu ilayk assalamu alaikum wa wa wannan kuma shi ya mu ƙarshen karatu na maraice ya insha Allah sai kuma mu da Allah ya kai sai dai kamin liman ya yi addu'a akwai tambaya da kuma sallama a shugaban majalisar malamai na abubuwa da gwamnati Suleiman Bawa ya ci a sanar da dukkanin malamai na arzumi da kewaye. Daga yau malam ya riga ya buɗe tafsiri saboda haka an ba kowa dama daga gobe za a ci gaba da tafsirin ya kamar yadda aka saba insha Allah. Sannan karatun da ake gabatarwa na mata a wannan masallaci shi ma gobe karfe goma zuwa sha ɗaya da safe za a ci gaba da shi kamar yadda aka saba. Domin namu karatun da muke na dare. sai kuma karatun dare da imam Sheikh Aliyu Adam Ladabu take gabatarwa na kan mambarin sunna na hadisai shi ma bayan sallar isha insha Allah yau din da za a ci gaba da shi Allah ya ba shi karfe tara karfe tara zuwa goma da rabi karfe tara zuwa goma da rabi insha Allah sai dai akwai tambaya fara guda da Allah ya na ga kamar da rabi da goma da rabi yawa tara da rabi zuwa goma da rabi tara da rabi zuwa goma da rabi karatun dare wannan mata ta yi kusa na da fatawa kamar haka ita ce jini ke yi mata wasa a cikin watan ramadawa shi da take tambaya yaya makarin abinci kuma yana ya dace da yi to hau ji hau da wasa jini tana iya zama sanadiyar lokacin jawowa da an ce kalashi da aka a yi bulokin nashi hana mu gudana shi ko ya tashi gudana ke kawo rikici saboda ya rama abin da an kai mai in haka nan ne a duba a gani in kamata yi guda sun na haila na hayar da ke hankali bin usaimin ya ce alikiya da suka ce kwana goma sha suka ce duk lokacin da aka samu mace da jini haila to fa jini haila nan hukunci ne ba a ibada lokaci in ya samu an yi jashi ko kuma wata rashin lafiya ya ya wuce kwanukan da aka diban na goma sa biyar aka fahimta shi na ɗin na haila bai canza kamar na haila ba to bin usaimin ya ce shi na za a jinsa da sallah a samu ɗaukar shi sannan a ci gaba da ibada ina fatar an gane to haka in aka samu wannan matsala yanzu shan magunguna da ƙwarori daban-daban yana kama haifa ta samu chemical ne waɗanda suna da wasu abubuwa cikin su masu faɗa shi na ya taɓar shi suka nuna saboda yawan shan magunguna mutum goma duka ana samun ko biya cikin suna da wani yawan amfani da chemical cikin cimakan chemical cikin magunguna da muka kaso na chemical don haka in an samu matsalar kan a haila in ita ce an ka duba ita ce to za a yi mata jinkiri kai ka dauke a yi wanka in ko ba ita ba ce an ka ga wancan na shekaran jiya jini na mai wari ne yanzu wanda ya taho yana mai ja hakan da ba irin wancan ba to jini rashin lahiya na sai a yi wanka a kamun na wallahu ta'ala Allahu a'lam kenan amin Amin. Amin.

Ala Ahmadu, Ala Ahmadu, Ala Ahmadu, Ala Ahmadu, Ala Ahmadu, Ala Ahmadu, Ala Ahmadu, Ala Ahmadu, Ala Ahmadu, Ala Ahmadu, Ala Ahmadu,